of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba, ɗaya ga watan Janairu da shekarar 2025. Barkanmu da shiga sabuwar shekara da fatan Allah ya sa damu da alkhairan cikinta amin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Zahra ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai bibiyar al'amuran 'yancin ɗan adam ya ce hare-haren Isra'ila yana neman durkusar da tsarin kiwon lafiya baki ɗaya a Gaza. Amurka ta kai wasu hare-hare a yankunan da ke ƙarƙashin ikon Kufi a Yemen a daidai lokacin da ake fuskantar ta'azzarar tashin hankali a yankin. sannan faransa ta auna wasu maɓoyan 'yan kungiyar is a syria kanin labaran kenan yayin da aka shiga sabon shekarar 2025 'yan nijar sun bayyana fatansu game da kasar a sabuwar shekara kowa shi zan mai kishin kashira ko cikin gari ko daji ka gane banda an mugu ka saka kawai ka ko cikin ku kuma suke ka haɗu ga abin da wa da shi akwai malamai akwai saraki akwai an kwamita duk sa ido inda an ka ga wanda ba a da shi ba a zo su kawai a haɗa musu sannan yayin da ake raɗe raɗin cewa farfaɗo da aikin matatar man wari ya kawo rage a farashin litar mai alƙaluma daga gidajen mai a sassan birnin abuja daban-daban sun nuni da cewa an samu rage a farashin muna tafe da ƙarin bayani kamar kowace safiyar ranar laraba yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya shirin da kan duba lamuran siyasa cece kucen siyasa daga ƙasashe daban-daban musamman ma ƙasashen nahiyar afirka amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya kuma da fatan an shiga sabuwar shekara ta 2025 lafiya. Ga labaran duniya. Hare-haren da Isra'ila ta yi ta kaiwa asibitocin Gaza da wasu wurare a kusa da su sun durkusa da tsarin kula da lafiyar Gaza a cewar wani rahoton da ofishin Majalisar dinkin Duniya mai kula da al'amuran 'yancin 'yan Adam ya fitar ranar Litinin. rahoton mai shafi goma sha tara ya gano cewa yanayin munanan hare-haren isra'ila a asibitoci ko kusa da su ya yi sanadin lalata kusan duk asibitocin da ke gaza wanda ya haifar da ci gaban artabu a ciki da kewayen asibitocin kana ya takura wa tsarin kula da lafiyar ya kusa durkushewa baki daya matsalar ta yi muni gaske tun bayan watan oktoba 2023 kasancewar an yi ta kai farmaki wannan cibiyar lafiyar da tuni ta riga ta lalace wanda ya sanadin kisan ɗaruruwan ma'aikata da makwararru a ma'aikata da ƙwararru a fannin kiwon lafiya abinda mawallafan rahoton suka jaddada kenan. rahoton ya kunshi bayanai daga ranar 7 ga watan oktoban 2023 sa'ad da mayakan hamas suka kaddamar da harin bazata a isra'ila da ya kashe wasu mutum 1,200 sannan suka yi garkuwa da akalla mutum 250 zuwa ranar 30 ga watan yuni rundunar sojin amurka ta ce sojojinta sun kai wasu jerin hare-hare da suka auna yankunan da ke karkashin ikon ikon 'yan hufi a yemen a daidai lokacin da ake samun hauhawar tashin hankali a yankin cikin wata sanarwar da cibiyar tsara hare-haren amurka ta fitar a ranar talata ya ce hare-haren sun afka babban birnin yemen sana'a da wasu wurare da ke karkashin ikon hufi jiragen ruwan dakarun sojin ruwan amurka ne suka kai hare-haren tsakanin ranar 30 da 31 ga watan disamba sannan sun auna cibiyar tsara hare-haren hufi tare da wuraren da ke da ake sarrafawa da adana makamai waɗanda suka hada da makaman mizal da jirage marasa matuƙa. Bisa bayanan sanarwar ta Amurka, 'yan hufi suna kitsa kai farmaki ne daga gidajen da aka auna a hare-haren. wanda suka hada da farmakin da aka kai wa jiragen ruwan yakin amurka da jiragen ruwan 'yan kasuwa ruwa na 'yan kasuwa a yankin tekun maliya da tsibirin aden wani mai magana da yawun hufi ya ayyana hare-haren da rashin adalci a kan ƙasa mai 'yancin cin gashin kanta ƙarara da kuma bayyana goyon baya ga isra'ila faransa ta faɗa a ranar talata cewa ta kai wasu jerin hare-haren sama a wasu matsugunan 'yan kungiyar is a syria ministan tsaron faransa sebastian lecon a wani a wani sakon da ya wallafa a manhajar x ya ce a ranar lahadi aka kai hare-haren sai dai bai bayyana takamaiman wuraren ba a siriya matakin na kasar faransa ya biyo bayan wasu hare-haren da amurka ta kai wa 'yan kungiyar na is cikin 'yan makonni tun bayan da 'yan tawaye suka hambarar da gwamnatin shugaba bashar al-assad 'yan kungiyar is sun karbe ikon yankuna da dama a gabashin siriya da yammacin iraki a 2014 wanda ya kai ga kasashen duniya suka mai da martani da amurka ta kasance jagorar haɗakar da zimmar samun nasara akan 'yan kungiyar to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. yayin da aka shiga sabuwar shekarar 2025 'yan nijar sun bayyana fatan su game da kasar da ke karkashin mulkin soji inda suka yi bitar yanayin da kasar ke ciki kama daga matsalar tattalin arziki da uwa uba kuma matsalar tsaro da 'yan kasar ke fuskanta wakilin murya amurka haruna mamman bako ya aiko mana da rahoton daga birnin kwanni Shafaru sarkin shanu mai nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa ne yana cewa ƙasar tana iya tsallake siradi bayan kammala hita daga ECOWAS a shekara ta 2025. Abin da za ku gani na 2025 don Allah ya gwada mana. In ya zama to mun walwale mun kare da duk wannan da ce gwamnati gwamnati na washe na sai da yawo musamman. 29 ga watan da a ta yi aka niyan mu wace da mu da sai da yawo mu hita jama'a za su ga shin hitan nan da aka yi akwai alheri ta mu abin da kawai mutane su bayyana hankali kuma su yarda da abin da aka suka sa gaba su yarda da shi ya zama gaskiya ba su yi shi ba don su cuta ma wani kasa ba su yi shi don su cuta ma al'umma kasar sun yi shi ne don ci gaba kuma za a ga ci gaba in aka yarda za su gani shi akwai ci gaba kuma ci gaba a cikin wannan lokacin ne na ban kwana da shekara hudu waɗansu 'yan Nijar suka bayyana kalubale da ma tsadar rayuwar da suka huskanta a wannan shekarar ta bana duk da yake suna masu cewa alheri ya mai ke musu daga baya ni ne dan tallumin shago na lallaba mai sadaka abinci birnin kwanni bisa shekara ga wani ta wuce sai mu ce mun gode ma Allah domin Allah gwada muna an samu jaraba kuma jaraba wani abu ne bisa zancen abinci ne an ka samu jaraba shine kalubale kuma daga baya Allah ka sauki an ka noma Allah ka ruwan sama an ka abinci sosai har da ba a zato Adam Musamdi mai canji sabon tasha wannan shekara ta 2024 da ta gabata gare mu kalubale wanda an ka fuskanta muna gode ma Allah an fuskanci rashin kuɗi sosai an fuskanci talauci talauci tsadar rayuwa musamman irin abinci da ya haɓaka cewani ya ta'azzara a lokacin shekara ta 2022 da 21 jakabi tana yi maka taima cewani a yi azanci amma a 2024 to sai ka rubanya sannan kuma alhamdulillah allah ya taimake mu kuma aka samu ruwa masu albarka game da ko matsalar tsaro da ta 'yan kasar matuƙa gaya lima amadu ya soma da cewa sakon shugaban kasar ta nijar Nijar shine su ci gaba da yin addu'o'i da saukar alkur'ani mai tsarki amma da sakin na mujiya idanu kenan ga abin da ke kai kobo a birane da ƙauyuka a wannan sabuwar shekara mai shirin kamawa yayin da sauran 'yan ƙasar ke nema Allah ya kawo ƙasar zaman lahiya. Kuma a kiyaye da miyagu suna nan lallabe don ko shi zan mai kishin kashina ko cikin gari ko da ka gane banda amugu ka saka kawai ka faɗi ba shi aka kai wani zaka haɗi ko cikin ku kuma suke ka haɗi ga abin da wani shi kuma bai san kai ka haɗi ba sai inda magana ta hito ba sai a zo a nemo shi amma ko ana yaƙi daji ana yi gari in an ga wanda a nugu ba a haɗai ba kenan kaga su su na daji ba sani ba kuma su ba ba sani ba amma duk wannan abu shi na gari mu sun ce akwai malamai akwai saraki akwai an kwamita duk sa ido inda an ga wanda ba a da shi ba a zo su kawai a faɗa musu. suna na jibrin muhammad fata na shine allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma allah ya tadda mu daga halin da muka ciki na fari zoke shiga cikin sabon yanayi mai daɗi mai murna da muka samu kanmu a ciki allah ya ba mu ƙarfin gwiwa da mu da 'yan ƙasa gaba ɗaya da haɗin kai gaba ɗaya kuma duka. Dana Mahmudu Kabiru. To fata na dai na fata Ubangiji Allah ya kardace wannan shekarar da zama alheri gare mu kuma Allah shi kama ɗauki mai albarka kuma Allah ya taimaka mana. Muna fata Allah ya ƙara mu zaman lafiya. Shekara dai ita ce ta shirin ganin irin inda kasar za ta dosa a lokacin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 ana zaman ɗarɗar a chadi inda masu hamayya suke kira da a gaggauta kawo ƙarshen gwamnatin riƙon kwarya sannan a soke babban zaben da aka gudanar a ranar 29 ga watan disamba wanda 'yan hamayyar suka ce mutane sun ƙaurace masa sosai hukumar zaben ƙasar chadi ta yi alkawarin ƙidaya ƙuri'u tare da bayyana sakamakon zaɓe tana mai cewa kurakurai ba za su yi tasiri akan sakamakon zaben ba cikin harshen faransanci Hassan Baira mataimakiyar shugaban hukumar zaben Chadi ta ƙasa wato National Agency for the Management of Elections ko kuma ANGI e a takaice. ta faɗa wa manema labarai a babban birnin ƙasar ta Chadi Njamena cewa an fara kidayar ƙuri'u bayan da aka gudanar da zaɓe a ƙasar da ke yankin Afirka ta tsakiya a ranar Lahadi. Daga Mumbai zuwa Nairobi, al'ummomi a faɗin duniya sun fara murnar shiga sabuwar shekarar 2025 da wasannin tartsatsin wuta masu ban sha'awa da ninkaya cikin ruwan kankara. auckland ta kasance birnin farko da ta fara bikin kasashen da ke yankin tekun pacific ne suka fara kada kararrawar shiga sabuwar shekara inda aka shiga tsakar dare a new zealand sa'o'i goma sha takwas gabanin fara wasar balan-balan a farfajiyar times square a new york yaƙi ya hana bukukuwan sabuwar shekara a 2025 a wurare irin su gabar ta tsakiya sudan da ukraine samoa da ke amurka zai kasance cikin wuraren karshe da za su marabci sabuwar shekarar da bambancin sa'o'i 24 cif bayan kasar new zealand labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kiraden cewa farfado da aikin matatar man wari ya kawo rage a farashin litar man ƙasa. alkalaman gidajen mai a sassan birnin Abuja daban-daban sun yi nuni da cewa an samu rage a farashin litar mai ne a cikin kwanaki uku zuwa biyar da suka gabata. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani. alkalima da muka tattaro daga gidajen mai sun yi nuni da cewa farashin litar mai a birnin tarayya Abuja na tashi ne daga naira dubu ɗaya da ashirin zuwa naira dubu ɗaya da casa'in da uku. Farashin da ya sha bamban da na gidajen man Salbas sai kuma NNPC da suke sayarwa akan naira ɗari tara da sittin da biyar daga kwanaki uku da suka gabata ya zuwa yau kamar yadda za ku ji bayani. Litar mai a AYM shafa yanzu a nan Abuja 1020 naira. Mun koma wannan farashin ranar 22 ga wannan watan Disamba. Sunana Ali Muhammad Tukur na aiki da Azman Oil and Gas da 11 Abuja. Mun rage kuɗin mu daga dubu ɗaya da naira hamsin zuwa dubu ɗaya da naira talatin. Yau kwana hudu ne da suka wuce kenan. Sunana Muktar Halilu Modibo. A yau na sha mai a gidan mai na Salbas a nan garin Abuja. Naira ɗari tara da tamanin da kobo goma. Tun bayan da labarin farfaɗo da aikin ta tace danyen mai a matatar man wari ya karaɗa kafafen yada labarai ne masu ruwa da tsaki daga sassan Najeriya daban-daban ke marhaban da wannan ci gaban. duk da cewa akwai wasu mutane da ba su gamsu da gaskiyar aikin ko dorewar shi ba. Babban jami'i a kungiyar dalalan fetur ta Najeriya wato Ipman Alhaji Zarman Mustapha ya bayyana cewa. A gaskiya shi tashin matatun fetur na ƙasa kamar na Port Harcourt da Bori ba ƙaramin bunƙasa wadatan mai shi zai yi ba bayan dangote refinery tana aiki ba sanadiyan wannan dole za a samu sauki saboda kowaye zai dinga kokari ya ga cewa kayan da yake samu yake tacewa zai samu ya samu wanda za su iya saya wannan competition din labuda zai kawo mana sauki kun kika lura da muna sayan mai a dangote refinery wajen dubu daya dubu daya da dari daya yau an wayi gari mai ya sauka refinery ma tana sayarwa wajen kusan naira dari tara ba naira daya wannan amma zaka saya bulk wanda ya kai 2 million ne amma saukin sa yanzu haka ko da mota daya zaka ka saya za ka iya samu mu dari tara da ashirin dari tara da talatin haka to farashin da muke sayarwa ko ya dangana ga gunda gidan manka yake yanzu kamar a abuja za ki lura cewa cikin november nan members na sa sai da kaya wajen dubu daya da dari daya da hamsin amma yanzu ki kika zaga za ki samu rana sayarwa kasa da dubu daya da naira talatin yanzu haka ba su fara cire fetur ba kalanzir da gas da sauran wasu kayayyaki ne ina ganin fcc ta sai ta tashi fuli za ta fara producing din fetur yanzu dai mu ba ba mu dama mu sayi kaya a wajen nasu ba amma muna kyau kyautata zaton cewa a cikin dan gajeren lokacin muka shiga 2025 za su yi including namu independent marketers masu fara daukan kayan. Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPCL Malam Mele Kyari ya jaddada irin aikin da matatar na wari ke yi a halin yanzu. Mun kammala gyaran wani sashen da ake kiran shi crude distillation unit ko kuwa area one muke kiran shi. Wannan sashen abin da yake shine ya sarrafa ya fito da diesel kananzir nafta da kuma ya bada daman a fito da fuel oil. So wannan nafta shi ake kwasa sa wani inji kuma shi kuma sai kawo blend abinda ake kira su wata kaya shi da za a kara sarrafa a fito da man petrol wannan abin muka aiwatar ne. yanzu za a ga injiyo din wannan refinery a kasuwa na zirdinta za a ga nafta wanda kila mu ma sai da shi kasashen waje da kuma fuel oil din sau canjin da ya kawo shine na farko za a samu rangome na farashi insha Allah kusan za a ci an sabanta wannan refinery da karafun da injina da suke ciki saboda haka ba mu da wani shakkun insha Allah ayyukan da aka yi mun san cewa za ta daure refinery nan a tace za ta yi aiki na biyu me ake bukatar refinery ta aiki a sabon mata crude oil crude oil kuma shi hanyar da yake kawo mata crude oil daga escrabo zuwa warin na mun tabbatar tana nan tana daure har yanzu tana kawo mata crude oil wanda ake ta sarrafa kowane wata a game da yiwuwar fara aikin saura matatun man fetur na Najeriya da suka daina aiki a baya malam Mele Kyari ya kara da cewa ba mu so mu sa rana insha Allah na tabbatar miki cewa ayyuka sun yi nisa ba za mu sa rana ba kuma shi ma za mu ba mutane mamaki kasa za ta amfana har da na Kaduna a baya dai kamfanin ofisiyal ya danganta rafa matatun man kasar guda hudu da kalubale da ake fuskanta wajen isar da danyen mai zuwa waɗannan matatun saboda yadda masu fasa bututun mai suka lalata su lamarin da ya kai ga samun gazawa a yawan danyen mai da ake iya tacewa a waccan lokacin. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf.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 yanka wuya. Shekara ta 2024 dai ta ma adabu. A cikin shirin na wannan makon za mu kawo muku wasu muhimman al'amura da suka faru muka kuma kawo muku a cikin shirin a wannan shekarar mai karewa. Jama'a Assalamu alaikum. shekara ta 2024 ta soma ne da cece kuce kan kasafin kudin najeriya inda yanke arewacin kasar ya yi korafin rashin adalci wajen raba ayyukan da ke cikin kasafin kudin na shekarar ta 2024 bayan da tuni majalisar dokoki ta amince da shi kuma shugaba bola tinubu ya rattaba masa hannu zuwa doka yayin da 'yan najeriya suka ji yawan kudin sama da tiriliyan 28 kowa yana ta murna amma daga baya ba an bincika sai aka tadda cewa wannan kasafin kuɗi mafi yawansa ya tafi ɓangarori guda ɗaya ko ɓangarori guda biyu mafi yawan ya tafi ɓangaren da shugaban ƙasa ya fito a turance wanda ake kira southwest ɓangaren jihohi na yarbawa jihar lagos oyo ondo oshun ogun da ikiti sai daga baya kuma kaso mafi yawa na biyu ya taho daga bangaren da shugaban majalisar tarayya ya fito shine gosfin ofabio shine ake kira south south ko kuma yamma mafi yamma da ya tara da rivers cross rivers a bayelsa delta da kuma edo jihohi guda shida northwest ita ta ba da kuri'a na apc sama da kashi ɗaya bisa uku na asiwaju bola ahmed tinubu amma abin mamaki wata jiha daga bangaren northwest ita ce zamfara aka fara bincikawa kamar bangaren education bangaren tsaro da bangaren kuma agriculture ma aka samu cewa wani bangaren ma ba a sa musu komai ba to wani lokaci sai abin ya ban mamaki 'yan majalisa da ake tura su su je su wakilci jama'an jihohinsu bacci suke yi ne rashin bincike ne ba sa yi har a gama irin wannan abu ba za su tantance su ga cewa me wa irin kaso aka musu a jihohinsu ba. mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa kan kasafin kuɗi sanata ali ndume ya ce lamarin ba haka yake ba muna da lissafi muna yi kamar ni kam da sauran ma to ya za a yi a ce ma wani ya kawo maganar yi a bangare inda fabio yake an yi kaza kaza kaza kaza eh shi a zaman shugaban majalisa yana da nashi to amma mufa speaker daga arewa yake shi mai kasafa kuɗin ma a majalisar wakilai daga arewa yake ni kaina daga arewa nake deputy senate president daga arewa yake to haka kawai muna zaune sai a ce ana warewa ana kashefin kuɗi in mu ne ma muke kenan to in daga bangaren zartarwa din ne shi minista na kasafin kuɗin ma shi dan kebe ne dan arewa minista na agric da ake zargi cewa an yi wani abu nan ma shi ma dan arewa ne karamin minista ma na wurin ma shi ma dan arewa ne a ranar 15 ga watan janairu kuma kamar kowace shekara rana ce ta tunawa da kashe firimiya arewacin najeriya na farko sa amadu bello sardaunan sokoto da kuma gudunmuwar da ya bayar wajen shata tsarin mulki da demokuraɗiyya a arewa da ma najeriyar baki daya to sa ahmadu bello sardaunan sokoto mutum ne wanda yake a lokacin da ya yi mulki al'umma shi suna so ne yana son su yana da kaihin basira da kaihin tunani manufa ta arewa ta ci gaba yadda za ta iya takara da sauran bangarori daban-daban na najeriya ba da an kwari ta ba a arewacin najeriya ko ka bambanci ko bambanci na addininka wannan baya sa zaune zalunce ka don haka yaron gumi kowa shi ya sa irin su makiyar audu gobe suke kusa gare shi kuma shi yasa da aka zalunce su an ka kashe shi da kiristocin arewa da musulma arewa ko waɗanne suna ganin sun yi babban rashi. A ƙarshen watan Janairu ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso suka ba da sanarwar ficewa daga kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko CDAO. biyo bayan takunkuman da kungiyar ta kakaba wa Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi wanda ya hambarar da gwamnatin zababben shugaba Muhammad Bazoum. eh to wannan mataki ya yi daidai da abin da al'ummomi suke jira saboda kasan tun da aka yi juyin mulki 26 eh, ga watan juli eh, an ma kasar niger wasu kakuban eh, matakai hadda ma wato rihe iyaka da sauransu da aka yi tsakaninmu da benin da kasar nigeria Eh, to kuma sai ma hau watan disamba kadai goma ga watan disamba wai ita cdo din wai ta ma lura da nijar an yi juyin mulki kuma ta yarda da magabatanta wanda suke bisa kan karagar mulki a halin yanzu lallai wannan yunkuri na mai da agogo baya da waɗannan ƙasashe sun kai sai mu gaciya da abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli sabili da in ka diba waɗannan ƙasashe guda uku wato duk cikin ƙasar ecowas duk cikin ƙasashen sadiyawo su ne na baya cikin sau su ne jerin baya su ne baya ga tattalin arziki su ne baya a zahiri ga arziki don haka yau su da abaya ɗin su ce sun yi ta cikin wannan wato wato haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban kasashen su dawo wato mai da kasashen su baya ne A farkon watan Fabrairu, 'yan Najeriya sun soma korafi kan matsin tattalin arziki da aka alakanta da matakin gwamnatin kasar na cire tallafin man fetur. tare da gudanar da zanga-zanga a wasu yankuna duk da yake bata game fadin kasar ba. Muna yi ne saboda abinci ya yi tsada kuma gwamnati bata yi mana komai ba muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah muna son gwamnati ta yi kyakkyawa ta duba abin da muka taso da shi yau da safe ta kawo mana sassauci a cikin lamarin. abinci ya yi tsada shinkafa dubu biyu garin kwaki dubu sha dubu dubu daya garin masara dubu sha biyar da dari biyar ana sai da duka dukowa na sai da abin da ya ga dama gashi muna february abincin gona na fitowa komi na tsada ni tun da na fita duniyan nan ni ba taba ga irin wannan ba na farko gwamnati ta san yadda za ta yi kayan abinci ta karya shi kamfanin da suke na cikin gida suke production na abin su ba su support na su abinci da a karyayyen kuɗi misali dangote yana yin taliya abu sama yana yin taliya yana yin makaroni suna yin mai gwamnati ta jito kuɗi ta ba su su ce gashi nan mana na abinci a kan lokaci ta bazo shi kasuwa ta karya shi ta ce kai ya wuce kaza a farkon watan maris kuma kungiyar ecowas ko yawo. ta ɗage takunkuman da ta kagaba wa jamhuriyar Nijar sakamakon juyin mulkin soji tare da ci gaba da tattaunawa kan yiwuwar sake hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum. A cikin watan na Maris ne kuma gwamnatin mulkin sojan Nijar din ta ba da sanarwa na yanke alakar soji da kasar Amurka. mataki wanga wanda gwamnatin Nijar ta ɗauka mataki ne wanda yake mun jima muna shirin shi. Mun yi farin ciki kware mu abin da suke yi cikin wannan ƙasa tabba mu sani ba kuma ba mu gan shi ba. Mu mun so lokacin da aka kore na saro Faransai ma a gama tare da su kamar a kore su. Eh, sunan na isu sunan Costa musamman abin da suke yi ba. To kenan kaga gara mata ya yi zaman alheri da zaman sa. Gaskiya mutane da suna amfana da su. In ka doka nan garin Agar sai suke mutane da sun yi abin alheri ta su bisa ayyukan da suke kai ba ana ba gwamnati da kirin mun taukai da ke ita ta san me take ji an tadda kiran matakai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su su sai a diba a gani adadin su nawa ne kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kama wa. amma mai musu wani gurbi american suna da amfani cikin kasa ga gaskiya na tun da gaskiya suna taimaka mana bisa harkar tsaro in ka doka bisa harkar ta'addanci ma gaskiya nan nijar abin ya rage amma ni da gaskiya korasu ni ban ga hannun korasu ba gaskiya fi billah ya kamata dai wanga so zana mu su samu su daidaita su da turawa duka gaba ɗaya ba suna tallafa ma yaman tsaron mu da kayan aiki fiye ga ba mu zato ma ga kuma jaye wasu gaskiya bar mun koma baya ne a bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Niger sanda sojan Faransa za su bari Niger Amurka da Togo su ne aka eh, zaba kawo masu shaidu yanzu abin ya bani mamaki da haka ya faru masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan shiri a madadin duka abokan aiki murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To zara a takaice hare-haren da Isra'ila ta yi ta kaiwa asibitocin Gaza da wasu wurare a kusa da su sun durkusar da tsarin kula da lafiyar Gaza. A cewar wani rahoton da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai bibiyar al'amuran 'yancin 'yan adam ya fitar a ranar Litinin. Rahoton mai shafi goma sha tara ya bayyana cewa tsarin munanan hare-haren Isra'ila a asibitoci ko kusa da su ya yi sanadin lalata kusan duk asibitocin da ke gaza wanda ya haifar da ci gaban artabu a ciki da kewayen asibitocin kana ya takura wa tsarin kula da lafiyar da ya kusan durkushewa baki daya sojojin amurka sun ce dakarunsu sun kai wasu jerin hare-hare da suka auna yankunan da ke karkashin ikon 'yan hufi a yemen a daidai lokacin da ake samun karuwar tashin hankali a yankin cikin wata sanarwar da cibiyar tsara hare-haren amurka ta fitar a ranar talata ta ce hare-haren sun afka babban birnin yemen sana'a da wasu wurare da ke karkashin ikon hufi faransa ta faɗa a ranar talata cewa ta kai wasu jerin hare-haren sama a wasu matsugunan 'yan kungiyar is a syria ministan tsaron faransa sebastian lecornu a wani saƙon da ya wallafa a ta manhajar x ya ce a ranar lahadi aka kai hare-haren sai bai bayyana takaimaimin wuraren ba a siriya to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan allah ya kai mu da hantsi misalin karfe takwas da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya daidai da karfe bakwai kenan agogon gmt da ghana za a ji mu da maimaicin shirin a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da fiona wa mainan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri alheri daga nan birnin Washington DC. Da fatan za a yi bukukuwan sabuwar shekara lafiya sai an jima idan Allah ya kai mu.